Sashen Hausa muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau Laraba 26 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abin da ke tafa da mu ga Aisha da kanin labarai. cibiyar kare yaduwar cututtuka a amurka uscdc e ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar barkewar cutar coronavirus a cikin al'ummar amurka kasar china da koriya sun ba da rahoton ƙarin kamuwa da cutar coronavirus a jiya talata sannan an samar da gwamnatin riƙon kwarya a sudan ta kudu Tokar labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa sojojin Najeriya sun ce sun ragargaza ko sun ragargaza wata makuyar 'yan Boko Haram a dajin Sambisa. wani lokaci idan aka sauya yadda ake faɗan kamar strategy sai ga cewa ya ba da galaba yayin da hukumar kula da jami'o'in najeriya nuc ke cewa masu koyar da likitanci su mallaki digirin digirgir ita kuwa kungiyar masu koyar da likitancin ta ɗau matakin yajin aiki tare da cewa gogewa ta fi takardar shaida ai ka ga misali ko makarantar allo akwai gardin da zai zo ya kawo maka qur'ani da ka amma bai iya alwala ba ka koga idan ya zo ya ja qur'ani sai a ce ai ya iya addini ustazu ne amma bai iya alwala ba to shi aikin likita yana buƙatar practical za kuma a ji cewa ƙasar Ghana ta kare aniyarta ta ɗaukar nauyin taron bunƙasa harkokin kasuwanci a Afirka sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya. Cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka USCDC ta yi gargadin cewa da akwai yiwuwar barkewar cutar coronavirus a cikin al'ummominsu. su. a jiya talata ne wata kwararriya a fannin allurar rigakafi dr nancy misonia ta ce yanzu ba batun akwai yiwuwar faruwar hakan ake ba a kasar sai dai yaushe ne hakan zai faru ta ja hankalin 'yan amurka cewa su yi tsammanin kwayar cutar na iya shafuwar ayyukansu na yau da kullum amma kuma ba ta bayyana yadda nunin yaduwar zai kasance a amurka ba shugaban amurka donald trump ya ce amurka a shirye take kan wannan kwayar cutar masonia ta ci gaba da ta yi gargadin cewa ya kamata al'ummar amurka su kasance a faɗake da shirin kota kwana wannan gargadi na zuwa ne a daidai lokacin da wata babbar jami'a a hukumar lafiya ta duniya who ta aika da wani sakon gaggawa a jiya talata wanda ke gargadin ƙasashe su kasance a shirye domin akwai yiwuwar samun barkewar cutar a duk faɗin duniya. a halin da ake ciki kuma china da koriya sun ba da rahoton karin kamuwa da cutar coronavirus a jiya talata a yayin da kasuwannin hannun jari a japan suke suka kasance cikin mawuyacin hali karo na biyu a jere a kasuwar jari ta duniya inda kasar ta tafka mummunar asara a wani bangaren kuma shugaban amurka donald trump ya mika bukatarsa ga majalisar kasar da ta samar wa gwamnatinsa kuɗi dalar amurka biliyan 2.5 domin yakar cutar jami'an lafiya na china sun bayyana cewa mutane 71 ne a baya-bayan nan suka kamu da cutar wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu sakamakon wato waɗanda suka kamu da cutar zuwa dubu saba'in da biyar ya kuma kawo adadin mutanen da suka mutu uh, zuwa 2,660 a kasar shana ne ake fara aka fara bada rahoton bullar cutar coronavirus koriya ta kudu ta ce kasar ta fi wato koriya ta kudu ce kasar da ta fi jin jiki akan wannan cutar a wajen china inda adadin mutanen da suka kamu da cutar ya haura a jiya talata zuwa kimanin dubu ɗaya wanda suka mutu kuma ya kai goma hukumomin kasar sun jinkirta komawar ɗalibai makaranta sun kuma yi feshin magani a majalisar kasar kana an buƙaci duk wanda yake fama da zazzabi ko wata matsalar numfashi ya yi zamansa a gida shugaban kasar koriya ta kudu mu Ja'in ya bayyana lamarin a zaman matsananci a yayin da ya kai wata ziyara a Degu jiya talata inda aka tabbatar da kusan duk waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar. ya ce gwamnati za ta mai da hankalinta a kan ƙasa baki ɗaya tare da haɗin gwiwar hukumomin daegu da yankin arewacin johnson domin samun nasara a kan yaƙi da ƙwayar cutar ta coronavirus gwamnatin kasar ya ba da karfi wajen inganta tsarin kasar wanda ya hada da aika sojoji 'yan sanda da ma'aikatan lafiya na gwamnati da masu zaman kansu gwamnatocin amurka birtaniya da norway kasashe uku da suka jagoranci shirin samar da zaman lafiya a sudan ta kudu sun yaba wa bangarorin shirin sulhun da aka yi akan cimma wa'adin da aka shata tare da kafa gwamnatin haɗin kai a ranar asabar ɗin da ya gabata. kasashen uku da aka yi wa lakabi da troika a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar sun yi maraba da matsayar da gwamnatin kasar da jam'iyyar adawa suka ɗauka na sadaukar da wasu bukatunsu wanda ya kai ga cimma wannan gagarumin nasarar sanarwar ta ci gaba da cewa akwai bukatar masu jan ragamar wannan gwamnatin na riƙon ƙwaryar su ci gaba da aiki tare da kuma amfani da shawarwarin al'ummar ƙasar da ƙungiyoyin farar hula domin samun nasara. a ranar 15 ga watan fabrairu ne shugaban salvakir ya amince da mai da kasar kan tsarin jihohi goma da gundumomin mulki uku a shekarun baya ya yanke shawarar tsarin kafa jihohi 21 ba tare da ya tuntubi wani ba daga bisani kuma ya mai da jihohin 32 an rantsar da jagoran 'yan tawayen kasar rick machar a matsayin mataimakin shugaban kasar na farko tare da wasu mataimakan shugaban kasa hudu wanda ya haifar da wannan gwamnatin rikon kwaryar ta sudan ta kudu mai wa'adin shekaru uku macha wanda ya kasance mataimakin kir ya arce daga kasar a lokacin da rikici ya barke a kasar a watan yulin shekara ta 2016 a harabar fadar gwamnatin kasar tsakanin masu tsaron macha da dakarun gwamnati nan take rikicin ya bazu zuwa sauran sassan kasar. abinda da babin farko na yarjejeniyar shekara ta 2018 wanda aka yi wa kwaskwarima ya kunsa shine machar shi zai shagoranci al'amuran gudanarwa wato gudanarwar kasar mataimakin shugaban kasa james igga dan jam'iyyar splm in zai jagoranci al'amuran tattalin arzikin kasa hussein abdulbagi dan jam'iyyar alliance na kudancin sudan kuma zai jagoranci al'amuran ayyuka tabang deng dan jam'iyyar SPLM IO zai jagoranci al'amuran more rayuwa. Rebecca Yandan kuma za ta jagoranci al'amuran jinsi da matasa. kafin mu kawo muku sauran labaran bari mu waiwayi Najeriya inda rundunar sojin kasar ta ce ta gano maɓuyar wani rukunin 'yan Boko Haram da suka kai hari garin garkida na jihar Adamawa kuma ta yi lugudan wuta kan wurin wanda ya kai ga ƙonewar wurin kurmus da kuma lalata kayan yakin Boko Haram ɗin. Daga Abuja ga hasa Mai da kaina da cikakken rahoton. Farmakin wanda ya biyo bayan rahoton sirri da aka samu cewar waɗannan mayaka na Boko Haram su ne waɗanda suka kai hari a garin garkiɗa da ke karamar hukumar gombe a jihar adamawa eh, jiragen yakin kazalika sun kona gidajen mayakan na boko haram da ma kayakin amfanin su na yau da kullum the nigerian air force as a whole is committed to ensuring that nigeria is secured babban hafsan hafsoshin rundunar sojin saman najeriya kenan air marshal sadiq abubakar ke jaddada cewar rundunar na kara jan damara domin tabbatar da samar da tsaro ga najeriya da ma 'yan najeriya baki ɗaya. a baya bayanan da rundunar mayakan saman najeriya ta ce lallai za ta sauya tsari da masalan yadda take tunkarar wannan yaƙi da 'yan boko haram abin ma kenan da ya sa baki ɗayan kwamandojinta daga sassa daban-daban na najeriya suka tattaru a nan abuja inda suka yi wani ganawar keke da keke na kwanaki biyu a cewar masanin tsaro win commander musa isa salman wannan farmaki da ake kaiwa mayakan na boko haram a sassan jihar borno abu ne wanda lalle kam ka iya karya lagonsu idan ka duba akwai abin da ake ce cycle akwai sanda za ka ji cewa boko haram din kamar sun karfi ka ji cewa akwai sanda kamar an rauna nasu da sauransu to di yakin sun kuru ka wani lokaci har sai an kai cewa an mamanta menene ma dalilin da yasa ake faɗa akwai irin kamar na colombia da wasu kasashen da suka irin wani yaƙe saboda haka akan samu irin wannan sai ga cewa wani lokaci idan aka sauya yadda ake faɗan kamar strategy sai ga cewa ya ba da galaba tambayan da za a yi shine cewa ana the best option da ake yanzu a'a amma da akwai ci gaba sosai da aka samu akan yadda muke a baya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria zuwa gaida Hassan yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da sauran labaran. Amurka ta bawa wasu kamfanoni mallakar China da wasu ɗaiɗaikun mutane a ƙasar ta China. Iraq, Rasha da Turkiya wasu sabbin takunkumi a bisa marawa shirin mallakar makaman nukiliya da Iran take gudanarwa. Ma'aikatar Amurka ta bayyana cewa waɗanda aka kaka bawa takunkumin sun hada da wani mutum ɗan ƙasar sin mai suna leo gingwang wanda yake da hannu wajen samarwa ƙasar pakistan mahimman abubuwan da suke amfani da shi wajen sarrafa makaman nukiliya sauran mutanen sun hada da kamfanonin kasuwancin ƙasar china da turkiya duk waɗanda ake zargi su goma sha uku ana zargin su da keta yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta dubu dokar hana iran koriya da ta arewa da siriya mallakar makaman nukiliya. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma kan sauran rahotanni inda za a ji cewa kungiyar likitoci da masu koyar da darussan likitanci a jami'o'i MDCNA a takaice ta fara yajin aiki na sai illa masha Allahu. saboda umarnin da hukumar kula da jami'o'in najeriya nuc ta bayar cewa masu koyar da likitanci su mallaki digirin digirgir yayin da ita kuma kungiyar ke cewa gogewa ta fi takardar shaidar ilimi nasir adamu hikaya gare ka Hukumar jami'oyin Najeriya NUC ta ce bata ce wajibi ne sai duk malaman jami'a masu koyar da likitanci sun mallaki digirin digirgir kafin ci gaba da aikin malantan ba. Lamarin ya fito ne bayan 'yan kungiyar malaman likitoci a jami'oyin suka jingina aiki har sai hukumar ta NUC ta janye wannan ka'ida. Ɗaya daga malaman likitancin a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma tsohon shugaban kungiyar malaman Farfesa Balarabe Sani Garko ya ce ka'idar ba ta da ma'ana. Ya ce za su ci gaba da yajin aikin har sai an samu maslahar fahimtar wannan matsayar tasu ta cewa ba takarda ake fara dubawa ba aikin likita fiye da kwarewar aiki a aikace. Waɗansu ƙasashe misali Afirka ta gabas, Kenya da sauransu da suka bi wannan hanyar cewa su ma PhD nan shi ne ake bukata a koyarwa da likitoci. To amma bayan shekaru kaɗan sai suka fahimci cewa likitocin da suke fitowa kawai sun dai san karatu sun haddace amma ba za su iya ba likitoci marasa lafiya magani ba. su wanda ya saurari hirar nan zai fahimci ku matsayar ku ita ce kun fi marawa kwarewa ko da ba lallai sai mutum yana da takarda mai zurfi ba matukar dai zai iya gudanar da aikinsa daidai. aikin likita abu ne apprentice ai kaga misali ko makarantar allo akwai gardin da zai zo ya kawo maka qur'ani da ka amma bai iya alwala ba ka ko ga idan ya zo ya ja qur'ani sai a ce ai ya iya addini ustazu ne amma bai iya alwala ba to shi aikin likita yana buƙatar practical saboda haka idan suna son a zauna a haddace takarda duk wanda ya karanta likita zai iya yin PhD a cikin shekara biyu biyu uku uku zai iya guda ashirin ma amma mu abin da muke cewa shine maslahar koyar da likita shine jama'a su samu wanda zai ba su magani su warke ba wai a samu mai hadda wanda zai zo ya ka takarda cewa ya yi digirin digirgir ba mun fi so mutum ya kware ya yi karatun sannan kuma practically ma yana da practical experience to shin ga mu muka ga cewa ya kamata jama'a su fahimci me muke nufi daraktan labaru na hukumar jami'an ta Najeriya Ibrahim Usman ya kasai ya ce ba doka hukumar ta kafa ba amma batun tamkar gyara kayanka ne wannan kungiya ce ta ɗauɗe mun da ba nata ba da damar su ma tuni sun riga sun kai matsayin farfesoshi ba su da digiri na uku din musu magana ne dan an baka shawara cewa ka je ka ƙaro ilimin da zai maka amfani sai zama laifi ka je kai digiri na uku wannan zai baka ikon ka je ka bincike a cikin kimiyya da kyau ka kada alkinta aikinka da koyarwa ka da haka ake yanzu a duniya. NUC ta ce san ba za ta damu da abin da 'yan kungiyar suka dauka ba don aikinta na kula da yadda jami'o'in ke aiki ne da tabbatar da suna gudanar da lamuransu bisa ingancin da ake da shi a matakin duniya. Nasura da Malika madar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, to daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana inda kasar ke kare aniyarta ta daukar nauyin taro kan bunƙasa harkokin kasuwanci a Afirka wanda za a yi a watan Yuli. Daga birnin Accra ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton. a wurin wani taro manema labarai a nan birnin accra babban jami'in zartarwan gifreg salasi kofi akom ya jaddada cewar akwai bukatan kasashen afirka su tuntuɓi juna su kuma fidda iyakoki na sun rai a kan burin afirka cewa ya yi shine farko in lalle afcrte za ta yi nasara shekarar nan na da muhimmanci saboda muna da taron baje kolin abincin afirka wadda shine wani babban ma'amalar da afirka ba ta ribace shi ba tukun kuma wannan shine ya sa yake da tasiri da zai samu kawo wannan taro gana tunda sakatariyatin na anan kowa zai so ya zo ya rattaba hannu bisa yarjejeniya ko ya yi kasuwanci ba da afirka kadai ba har duniya baki ɗaya dabban jami'in zartarwar hukumar birnin accra ama a takaice muhammadu ajisowa ya ce ya kamata a ba shirin ma'anan gaskiya ta AEFCRTE e su taimaka a bari Accra ya zama birnin kasuwancin Afirka. Kasar Ghana ce kofar Afirka kuma ta dawama a haka sa'an nan kuma Accra cibiyar harkokin kasuwanci a duk fiskoki. Shugaban kungiyar masana'antun Ghana AGRA Chwaman clarence akpilu ya ce ya yi imani taron zai zama dandalin fuskantar don kalubale na aafcrte kalubalen na nan amma kuma waɗannan kalubale ba na gane kaɗai ba ne kalubale ne na duk kasashen afirka abinda muke kiran gwamnatin mu ta yi shine ta riki shugabanci a afirka ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ridwan a shirinmu na hantsi za a ji wannan a wurin wani taro manema labarai a nan birnin accra babban jami'in zartarwan gifreg salasi kofi akom ya jaddada cewar akwai bukatan kasashen afirka su tuntuɓi juna su kuma fidda to sai a mana aikin gafara za mu shawo kan al'amarin sannan mu muku ƙarin bayani a shirin wani hantsi za a ji wannan Mai kai aka kawo ka nan. Wani karamin matsala ya faru a gida. Mai wani irin matsala? Irin matsala na reba haka. Kana na goma sha tara. Sha tara? Mm, eh. To ko wani lakani ba baka cewa ka nemi yarinya karama? Kai gaskiya ba wani lakani. Shekarunta nawa tukuna yarinya? Shekaranta kamar shida haka. Ya shekara shida? Eh. eh ka taba yi ne ko kuma wannan karon ne ka fara? A wannan karon ne kawai Allah ne ya jarabe ni. Shi ne ka fara? To me faru aka kawo ka? Akan mun fara abokina ne akan kudina ne sai muna fara buga da shi sai Allah ya mura eh, shi ya buga masa sanda sai ya buga mara karfe sai ya mutu eh sai ya mutu me sunanka sunana Musa Isa ne daga ina ka zo daga zigage na zo ke kamaru zigage kamaru eh to me ke ya kawo ka nan police eh akwai wani takarda da na buga ne shine ina ba mutane 200 shine aka kama ne to aka ga shigo Najeriya kai dan kamaru a na dade nan ai shekara ka eh. wa yanzu kai da haihuwa shekara na 50 ne To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken rahoton da kuma mamaye gidan buba galadima da jami'an tsaro suka yi a Abuja jiya. To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a je shafukanmu na yanar BOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu duk lokacin da ake so. To madalla ga wannan kuma shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. fafutukar samawa majalisun ƙananan hukumomin najeriya 'yancin cin gashin kansu ta koma bijirowa jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta ce ta gano sakacin da ta yi mulki ya kubuce mata a jihar adamawa sai ku biyo mu a cikin shirin jama'a assalamu alaikum an dade ana cece ku ce dangane da koma bayan da majalisun kananan hukumomi a najeriya suke fuskanta sakamakon rashin 'yancin cin gashin kansu kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Musoma yin matashiya ga mai sauraro da Dr. Hayatan Baba, malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. dangane da matsayin ƙananan hukumomi a tsarin demokuraɗiyya. kananan hukumomi sashi ne na gwamnati wanda yana da karbuwa a kasashe masu yawan gaske a duniya kuma mataki ne na gwamnati wanda aka fi sani da cewa shine mataki da ke kusa da mutane ganin cewa um, mafi akasarin al'umma suna da wani ne a yankuna na karkara eh, shi tsarin mulki irin na ƙananan hukumomi an kirkire shi ne domin a jawo mutane musamman na karkara su raɗi gwamnati ko kuma su zo kusa da gwamnati sannan banda haka nan akwai wasu bukatoci na mutane wanda ke karkara wanda su ɗaya ne suka jimɗinci waɗannan bukatocin an kirkiri su ne domin su biya waɗannan buƙatoci da suka takaita a mataki na karkara kuma wajen rabon arzikin ƙasa ga cewa su ƙananan hukumomi suna taka rawa kwarai wajen karɓa da kuma rarrabawa da eh, arziki na ƙasa ta hanyar gudanar da ayyuka da suka shafi kiwon lafiya ilmi hanyoyi da kuma ababen more rayuwa waɗanda su ne suka fi damun mutane a karkara da kuma aikin gona ko da makamantan wa'in abubuwa so ƙananan hukumomi suna da tasirin gaske kwarai idan eh, sun wanzu a matsayin masu cin gashin kansu ba, ba, suna dogara ba ne da jiha ko kuma gwamnatin tarayya kamar yadda jihohi suke cin gashin kansu kuma eh, ita kuma gwamnati ta tsakiya take cin gashin kanta to a tsari na federaliya ana musu tanadi ne na cin gashin kansu. To dai wani mai fashin baki akan lamuran siyasa a Najeriya Aminu Ya'u yana ganin ƙananan hukumomi na zaman akasin makasudin kafa su a najeriya to amma na tambaye shi ko a ina matsalar take in ka duba local government wajen ɗari bakwai da saba'in da biyu eh, saba'in da hudu ne a najeriya in ka duba in ka je waɗannan sakatarorin local government ba aikin komai an ba su zaune kawai suke suna zaman kashe wani wato in ka duba duk waɗannan matsalolin daga gwamnonin ne ba sa son su saka musu kara yanzu in ka diba local eh, chairman na local government bai iya ba da kwangila ko da ta naira dubu ɗari sai eh, chairman na local government yana iya bakwai juma da zai local government don saboda ko ya zo babu abin yi in ka duba a yawancin gwamnonin da muke da su a nan najeriya za ka in ban da yawo ai ba wani abin da suke barkata su su aikin ba kuma kuma su basu bar local government su yi aiki ba kuma in ka duba a constitution in Najeriya da federal government da local government eh, da state government da kuma ita local government ai ya kamata kowanne ya kashe kashin kai kudin shi waɗannan gwamnoni ba sa son local government su samu incin su zauna da kansu su yi aiki kuma in ka duba local government su ne suke kada su talakawa ana musu aiki duk wannan talaucin da ake gani a Najeriya saboda local government ba a ba su dama ba su yi aikin da ya kamata su yi yanzu nisa aka ga talaucin ga yau a Najeriya saboda babu abubuwan ba su koya ga talakawa iyaka daga cikin birnin jiha shi kenan ba wani abin da ake ka je ƙauyukan mu babu hanyar kware babu ruwa babu ga talauci nan dai ka ya mutane eh, karkara abin nan ba wani abin da ake ke gudana cikin eh, cikin jihohi mu. Sau tari gwamnonin jihohi na ba da hujjar cewa suna sanya ido ne ga kuɗaɗen da ake turawa a majalisun ƙananan hukumomi wannan ne yasa ba sa barin kananan hukumomin suna yin wacaka da kuɗaɗen. Ai duk abu ɗaya ne da jiha din da state din abu ne kai in ka duba malam mutala akwai wa mutane jarumai a cikin local government chamoni waɗanda sun hima ne na aka bar su yi aiki yanzu in ka duba mana ina baka misali nan Sokoto inda nake akwai wani chairman wanda aka taɓa yi in ka ga ayyukan da yi ko gwamna wala iyaka ke da saboda mutane suna yabon shi saboda ayyuka amma ina saboda ba a son ci gaba ne waɗannan waɗannan sun saba da rudda ciki babu kuɗaɗen local government suka zo babu sai su rudda ciki da su iya ka kai caman kai kana zaune ne zaman zaman kashe wando a cikin ofis ba wani abin da ake yi A ra'ayin Dr. Tanko Baba, majalisun ƙananan hukumomin Najeriya sun more wa wani sashe na 'yancinsu shekaru uku zuwa hudu na farkon dawowar mulkin demokuraɗiyya a najeriya a shekara ta 1999 to amma kuma ya zayyano asalin yadda lamarin ya rutsa da ƙananan hukumomin ya zuwa halin da suke ciki a yanzu. malam mutula sanin kowa ne dai tun da aka kirkiri wannan asusu na gamin gambi da zamu ce tsakanin gwamnatocin jihohi da gwamnatocin ƙananan hukumomi tun daga wannan lokacin aka raunana ƙananan hukumomi wa'annan ayyuka da aka tsara kanar hukumomi su yi wanda shi tsarin mulki ya tanadar musu a matsayin ayyukan da za su keɓantar da su su yi rauni ainu saboda mafi akasarin ƙananan hukumomi a najeriya suna dogaro ne ga kudaden da ake samu na shiga na kasa. rabon arzikin kasa da ake yi na federation account a mafi akasarin lokaci za ga da cewa gwamnonin jihohi ko gwamnatin jiha to ita ce ke rike wayannan kudade na ƙananan hukumomi kuma su ke sarrafa wayannan kudade su kuma ke ayyana na wani irin aiki za a yi wani irin aiki ne ba za a yi ba eh, har an kai ma matakin da ana amfani da kudaden ƙananan hukumomi gwamnatin jihohi suna yin ayyuka wanda ya shafi gwamnatin jiha ba ma ko ta karamar hukuma ba ko kuma a kirkiri ayyuka a yi su a matakin ƙananan hukumomi ba tare da tuntuɓar ko al'umma ba ko kuma ita karan kanta gwamnatin ƙaramin hukuma shi wannan abin ya gurgunta 'yanci da kuma cin gashin kai wanda ƙananan hukumomi ya kamata su samu a tsari irin na firaliya na biyu kuma zamu iya cewa ayyukan da aka ce aka kirkire su yi to ba sa yin irin wannan ayyuka an kai wani yanayi wanda za a ce su ƙananan hukumomi a mafi akasarin jihohin najeriya ba sa yin komi face kawai su biya albashin ma'aikata abin da ya jibinci ayyuka yin ayyuka eh, a ƙananan hukumomi da kansu su su ayyana ko su yi shi cikin kasafin kuɗi ko su tsara za su yi shi ko ba kasafin kuɗi zaga da cewa ya yi wahala sosai saboda ba su da yanci sannan kuma hatta da ma'aikata zaga da cewa ma'aikatan ƙananan hukumomi ƙananan hukuma tana da iko ne da ma'aikata kawai waɗanda ke mataki na ɗaya zuwa mataki na shidda mataki na bakwai zuwa sama wata hukuma ce a jiha wato lokacin urban service commission su ne ke daukan ma'aikata su ne ke watsa ma'aikata daga wajen local government zuwa karamar hukuma zuwa wata karamar hukuma su ke yi karan ma'aikata girma duk wani abin da shafi ma'aikata daga mataki na bakwai zuwa sama zaga cewa ya fita daga hannun karamar hukuma ya koma hannun jiha so a cikin wannan yanayi za mu iya cewa yanzu abin da aka shar'anta ko kuma aka tsara a tsarin mulki wanda ya jibinci ayyuka na ƙananan hukumomi to za mu iya cewa ko ba mu ce ba sa yi gaba ɗaya ba to za mu ce sun yi rauni sosai ta ma yadda da mutane ba su magani ko da ana yi ba su maganin tasirin abin da karamar hukuma take yi so za ga da cewa ana ta ma muhawarori mutane na ganin cewa idan haka karamar hukumi za su ci gaba da wanzuwa a matsayin eh, hukuma ta gwamnati wadda ke karkashin jiha to ba ma bukatar a yi karamar hukumomi. yanzu haka dai wannan zancen ya sake bijirowa a gaban majalisar wakilan najeriya bayan yunkuri da dama da suka kasa a can baya na samawa ƙananan hukumomin mulki 'yancin su a najeriya nasiru adamu el hikaya ya zanta da dan majalisar wakilan mansur manu soro gwamnatin tarayya tana da kudade daga asusun haɗaka wanda gididdiga ya nuna daga watan janairu na 2015 zuwa watan satumba na 2019 an tura wa kananan hukumomi guda 774 da ke ƙasan nan naira tiriliyon bakwai a yau akwai ƙananan hukumomi ba su da kuɗin da za su iya gyara famfo na burtsatsai idan ya ɓaci so ina kudaden nan suke zuwa yaushe ne ake sa wannan kuduri za a kammala shi tun da yanzu ya je karatu na biyu. Majalisar dattawa sun kafa kwamiti da zai garan bawa wa constitution na Najeriya ita ma majalisar wakili za ta kafa nata wannan kwamiti. Matukan an samu wannan abu guda biyu za su fara aiki nan take. Wannan kuduri ba zai zama doka ba ko bayan yiwuwar amincewa majalisar dokokin tarayya sai an samu biyu bisa uku na majalisun jihohi sun amince da hakan kuma abu ne mai kamar wuya. a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa ibrahim abdulaziz da nasiru adamu el hikaya cuba hero ne ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc To a takaice cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka USCDC ta yi gargadin cewa da akwai yiwuwar barkewar cutar coronavirus a cikin al'ummomin Amurka. A halin da ake ciki kuma China da korea sun bada rahoton karin kamuwa da cutar coronavirus a jiya talata a yayin da wato kasuwannin hannun jari a Japan suka kasance cikin mawuyacin hali a karo na biyu a jere. Gwamnatocin Amurka, Birtaniya da Norway sun kasance wato kasashe uku da suka jagoranci shirin samar da zaman lafiya a sudan ta kudu sun yaba wa bangarorin shirin sulhun da aka yi a kan cimma wa'adin da aka shata tare da kafa gwamnatin haɗin kai a ranar asabar ɗin da ta gabata domin sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da siri wanda ya haɗa mana da kuma ya bada umarni da mu na wannan lokacin jimmy cook ni ibrahim kalam merci garba ke cewa Afrique. Le